ne da magana akan abin da shahi ijara yan an ce ijara ana nuhin hadda kira'i ya shiga wato duk gudana wahiya akadun lazimun abin da ake kira ijara shine kulli wanda yake lazimi an riga an shi filas na a cika alama na fi ilmubaha bisa ga amfanuka ana kulla ijara bisa ga amfanuka waɗanda suke halatta kamar a ɗauki gida don a zamna a amshi gona don a noma a amshi ruhun kasuwa don a sa kaya a sayar dabba don a hau bawa don a sa shi shi aikin gona ko wani aiki ƙurula da sauransu don a aiwatar da su ga abin da ya dace da ita kwasa don a zo a yi aiki ko kalmi haka ko shebur da sauransu wannan shi ake kira ijara wala tuftahu bil mauti idan wanda ya ɗauki abu haya abin nan da ɗauka haya yana cikin amfani da shi sai Allah ya kama cikawa alhali ya ɗauki shi daga ƙarhe takwas na safe zuwa ƙarhe biyu na yamma yana na yana amfani da shi sai ga gashi Allah ya mai cikawa zuwa ƙarhe goma sha biyu to ba ta ɓace ba ita wannan ijarat sai a samu wanda amma gadi ne sai ya hau wannan wuri iyas bal ya ƙumu warisu kullum makamaku magajin kowane da wanda ya bayar da wanda ya karba kowane na tsayawa madadin dan uwa ne to kaga anan don ɗayan masu ƙulli guda biyu wani ya mutu ba ijara ba ta wacewa in abin nan da ake ijara a kansa shi shi nan inda za ta waƙewa sai abin da an ka ɗauka ijara kamar ya ɗauki raƙumi shi hau don ijara sai raƙumi ya mutu to kaga in mu'ayyani na ba a kamai wani sai dai a biya abin da an kayu abin da ba a yi ba nan gaba ɓata eh? a a ba ni wangara ƙumi to mu zo waya ta ta'ayinul manfa'ati kuma in za a ansa ijara lazimi na a ayyana manfa'a bil amali da aiki abinda ake son a ake son a yi a ayyana shi na aka son a yi ko kuma in ka ba mu kakka mutum abin nan yadi kace ya ɗunka maka kana matsayin tela ɗinkin nan ba ijara ba ne to ai ta ga in kace ɗunka min to ai maɗunka suna riga ko ba su yi suna taggo ko ba su yi suna wando ko ba su yi to ka ce mai taggowa ne ka so mai tsawa hannu ko mai gajeren hannu ko falmarai ne ka so lalle ne ka ayyana mai abin da ka so da tsawon hannu da gajarta hannu da faɗin taggowa da abin nan nata a sa tibla ya dai a auna Eh. ba a biya sai ya gyara in yanzu gyara wajen gyara bai bata ɗinkin yana bata ɗinkin sai biya ka yadinka hmm. ina misalin abinda an ka ce ana ayyana manfa'a ga aiki kalhi ya ɗafi ta shi an ka buga misali kamar ɗunki walbina'i da gini shi ma ana ayyanawa wasu ya gati da narka na haka zinarin kacce a narka maka wani hawi zalika da mutare kama da wannan nina na an mutare kama da shi kamar rini sirgi ni an mutare kama da shi kamar kamdi bugu kamar mi an mutane kama da shi kamar kasari kamar guga waɗanga duka ya kamata ayyana da ake son su aw muntaha masabatin rukubi ko kuma in ka anshi dabba haya kana son ka hauta ka tafi kira'i to lazimi na a ayyana wato daga inda ka tashi zuwa inda za ka kai masabatin rukubi kenan ka anshi dabba kana son ka tafi tambuwan. ko kuma ka amshi dabba kana son ka tai birnin bidan nan ko an da rai ko kuma da birnin kabi ka amshi dabba wato kana son ka tahi bunza ko kana son ka tahi abin nan gwandu shi ne mun tawa masafatar rukubi eh ba akwai mota ba ana misaltawa sai ka ce mai za ka tahi wuri kaza da ita ita dabban nan aula hamulati ko kuma kayan da za a ɗauka ya zanka gwada mai su ga su mushahada yanayi ya gani da su ya ga abin da za a ɗauka a tai da shi lalle ne ya lizinta haka wa ma ya katari halahu haka nan kuma lalle ne ka gwada mutum abin da ka suwarci dabba ta don shi shin ɗanka na zaɗo kan ma kuka zaɗo kan ma kada ka amshi dabba ra'i haka kawai baka faɗa mai ba cewa hawa zan yi wuri kaza ko ko a kaya na zaɗo kan min ko ko a ɗana zaɗo kan min don mi don kar ka sai ka halaka mai kaya ko mota ta ko dabba ta ko wani akwai geji ne ko to mu zo wata ayyulul mahamul mushahadatan da kuma ayyana mai abin ɗauka ya gani da idanunsa in ba abin bai ganuwa au ƙadaran ko gwargwado kaga a shi in za ka ɗaukai kana iya ce mai buhu ka za za a ɗauka ya an ce buhu ka za bai san gwargwado ne ba to in kuma ka zo ka gwada mai tari kaci shi na za a kwashewa kaga san gwargwado ko to mu zo wa hamlul adarri ikhtiyaran zamanu zamanuha idan mutum ya gwada mu wani abin da zai dauka sai ya dauki darbi mai nauyi ka ce mai za a dauki buhun gero sai ka dauki buhun kwalli ita Allah na ko kuma ikhtiyara to in dabba ta halaka ba zamanu ya wajata da biyanta wa'irka bu gairi mumafilin hau da wanda ba tamka ba ikhtiyaran bisa ga zaɓin kai ne yi wuji ba zamanu ya wajen da abin nan biyan dabba ta mutu wasu lukil a shaƙi shiga hanya mai wahala shiga kamar lokacin da ana zuwa birnin kai ana bin hanya ga mu wani da ya to ce mai birnin kabi ne ya ce to ni ka san ni da mota ta gwando aka bi ya ce ba ni ɗai sai ba sai bisa birnin kabi ko da ya ce duk tayo sun ka mutu ba istiyara na ba to yuju ba zamanu ha ba su lukila la shakki na ba yuju ba zamanu ha ya wadatar da biya awwala abadi ko kamar yanzu marmakon ya bina ya tafi sai bi ta gwandu binin ka bai zaina ai abadi na ko ya bi mahi nisa domin da nan ka ta kace gwandu za kana za kana binin ka bi bi ta gwandu nan ya yi nisan sakoto yuji ba zamanu ya wadatar da biyan dabban nan wannan duk suna bida yujubu da manuha sanazu'ina mm. illa an ya katara al'akazar ujurati ma'a ujuratin misili littafawuti to inda bai biya duka sai inda shi mai dabba ya zaɓi ya riƙi jingar da an kai da shi a bashi ita ga hannu takwas sannan a bashi jingar tamkar ƙarin ga da an kai tun da abin ya riga ya fauci tun yi yadda an ka haka nan shi kenan shi wanda ɗauke dabba ya hita ba sai ya biya ba ko wanda ɗauke mota to in ya shiga waɗanga wurare an ka dawo fa in salimat yau kuma an dawo lahiya lau ta tsere ba ta samu matsala ba falahu ujuratu yana da jinga ta yi ma a ujratul misili tare da jingar tanka ƙarin da an kai don me za a ujratul misli tafawuti don a ya riga ya fauti ya ɗauke ta ya shiga da ita a shak an ƙari ya hito lahiya lau ya ce ai kaji inda zabi to tun da an ka samu wannan to bayan magana da an kai tusan sannan yanzu a ƙara mai abin da aka ga ya shigo don abin ya riga ya fauce. muna tare wa alal karri ya samu ga mai sufai ma tabta kiru ilaihi dabatu wane ne abin nan mai raƙumi wanda ba da raƙumi ne su fari a aza wani wato abin nan haya kuka ce ko a aza wani to bisa gare yake abin da duk dabba ka bukata in mutum ya kawo maka mota ka ɗauke ta haya to in dai ɗauka ka yi kace za ka na wuri ka shi ka mai injin ga aka yi da kuɗin mai to a sa in ka an shi jaki haya ko doki haya ko raƙumi haya shi ka kama ka kahu to da wannan shi na ce na alatin na ala ya cancanta ga wanda adda dabba wai alatul mukutari da kuma taimakon shi wanda ya sufarin fil akami wani wuri na za a taimako nai wajen abin da ya shahi ɗarme kaya nai ga dabba domin kai ka san dabba ko tana tuma ko tana halbi ko tana cizo to ya an ka da kayan za a aji to ka kama mai a aza haka nan eh, eh, abin nan mota ka in ba a lodi kai ka samu yan lodi a loda kaya gare shi yake walhaɗi haka nan kai ka sa a jidda kaya kamar yadda an kai aji ga dabba kai ka sa a jisuwa kubi kuma ya samu ga wanda ya ba da dabba sufari ga wanda su warce dabba ya kurganta mai yaro ne ashe ba a gama lodi ka ce a ranka ɗaya ka shiga banda yaro mai kaya a'a eh, dole sai da shi ciki wa ta'yinu muddatil hidimati ko haka nan kuma wajibi na lazimi na ayyana war mudda hidima ga yawo kamar mutum da yana son a bashi mai hidima kamar bawa ko wani iya ce ga wanda a da shi to a ayyana mudda eh wasu kuna haka nan kuma abin da ya shahi zama muddatu sukuna shi ma ayyana shi kamar iya zan gida na an kasa su fari kira'i haya daga wani lokaci zuwa wani lokaci in shekara ɗaya in shekara biyu in wata ɗaya in wata biyu duk dai a ayyana eh bayan na zai yi to in ba in ba shantake na ba ai galibi masu ɗaukar bawa sun ɗauka hidimar gida kamar da kasa a ɗauka ɗan haya ɗan gadi ya zuna ga gida masu yankan abin nan mayawama ai sai masu kamfani ko a ce wani ka dutin lokaci kaza amma inda gida na mahiyawa galibi wannan da aka ɗauka shi na amma ka kamfani su suna ana ɗauka waɗanga so su wuli nan in sun ka wuli nan rata waɗa su ɗaga waɗanga su ko su taho amma in gida na mahi yawa dan hidimar gida ya ɗauka na yake na'am to ayyana mudda jibu kuma yana waje ba bayanu mabda'iha ayi bayanin mafararta yaushe za a farawa yaushe za a tukewa to in an kai wannan watan zamul ujuratu jinga ta duk ala jami'a bisa ga dukkanin ta gaba dai duk muddan nan ta wadda an kai to a bada jingar duka in lokaci ya kai la ta'jilaha a ba wai yanzu a yi maza maza a miƙa ta ba don an ka bashe ta yanzu ya rayuwa matsala ta shigo bal bi hasabi istifa'i gurgurun abin da yi in an ce shekara guda yayi wata ɗaya ce to yana da bukata don bai da komi ga hannu nai to a cikin shekara guda ana sana abin da an na wata ɗaya don an ka buga su sha biyu ba a cirewa ana cirewa awon urfi ko kuwa suna da wani urfi nan wannan wurin wanda suka biya duk wanda an ka ɗauka haya ko an ka ɗauke shi gadi da sauransu to ko an ce shekara da wata ana ba shi kuɗi ko ku bayan mako biyu aha ban ji ba ba urufin kuna ba babu komi awo sharɗi ko ko sharɗi sun kai da haka to wane ce eh, to mu amma kuma ni ina so a bani kaza ga hannuna ta kwana au kauna ha ardan ko ko ya zama abin da za a biya ne hajata to wannan ana ana bayi da wuri domin ta zama kuɗi don an ka bari har lokaci ya kule ko sai shi ta dai jirali na ko auren ba yana ko wa yabsuri baqaihi a to kuma ya an ka kulla magana haya shi mai wuri ya zama ne keta to yana baci dole na ya eh, ce ba da wuri aw bi tarahi mabda al muddati ko kuma ya jinkiri ga mafaran mudda an ce za a fara watan al muharram da abin da ya kare zulhijja ya kare al muharram ɗaya gare za a fara domin a kwakwashe shekara sai al muharram ya sai zamani ne wanda zai karbi hayana ta je wayowa ya zamani ne an ka samu al muharram ya kwan 20 to in ya shiga bayan kwana 20 ga al muharram kaga sai an tsallaka sai an tsallaka shekara to ka'ida wannan ya baci alal agadi ko wala yusifa bi nafsihi aw bi ghairi in mutum ya amshi wuri haya yana iya ya cika lokacin yana iya hita ya sa wani ya cika da kai ne ko ya sa wani shi mai gida bai ce don me an ka sa wani amin wanka hmm? <laughs> eh, inda lokaci ya kai haka nan na shi kenan bai da dama ya ce don in kun sharaɗi haka na shi kenan ko kuma ya za haka urfin ku yake ko haka urfin ku yake wai haka kowa ya san haka yake an riga haka an ka sani to kaga yayi aha ban ji ba eh. to shi da ka ba haya mugun dana to sai ka kira ka ce mai don ka ba wanga kana da maka ka sa wani amma ni bai da wanga ba hmm. kaga an tahi daga wannan babu ai wai jarata ya min mujriha idan mutum ya baka haya gida ka biya kuɗi kana ciki eh, ko da ka amshi haya kana so ka gina naka kana can kana gina naka sai ka ƙare kana so ka koma cikin naka baka tashi ba haya ce bata ƙare ba sai shi ko gida na ya rushe ya baka shi kila dubu ɗari kayi wata shidda kai yanzu baka da matsala kana aiko ma naka shi ko gashi yana buƙatar wuri ka jira bukata kace to ai ko wuri ce ina kace ai in gidan da na amfana ka mana to mu shirya ai to kace to ka dubu 150 eh. ai ne sai dawa cewa ya hita jinga shi ma jinga ta abin ga haya ta ka bashi wa gairihi kana ba wani ko ba shi ba wa yuzu kullu shaharin bi kaza kuma yana halatta a yi hayar gida a ce duk wata a bada kaza babu komi ya halatta wani kulla a tarku bayan an yi akari tun ba fara shiga ba kuma lokaci bai fara ban da a tsayawa shi kai wani ce magana hayar da Allah ne mai ita ya a toni ma ka walole mai ba ya kullu waya da zama min al'ujurati ni hisabihi in ya shiga ya lazimta na daga jinga gwargwadon abin da an ka zauna hidiya shi ya walwale wa tamakulul istiwa wujubul ujrati yuyu wacikawa ba wani abu da ya shiga yace wa ina son ka eh, shiga ka ida abin ganda naka yace a ni kan gaskiya wa ina nan ina dan saurare ta kwan sai shi kale shi amma da lokaci duk ya kai tilan na ya biya hijin gasa gaba ɗaya in dai an yi jinga da shi mudda sananna to ya zan bai zaune gidan ba shi kuma wanda adda gidan bai sa ba to shi kenan lalabiya ne ya kai amma idan yana so ya shiga sai gida rushe yana yi a cika to wannan bai ba hukunka ba to mu zo fa in lan a hatan ƙaba in ko bai shiga ko da ko bai shiga gidan ba mudda ta ƙari biya kai magana ku ta ɗazu illa an kuna malmuna sai da ta jin ga abin na haya ce malmumiya sai an kai lokaci kaza sannan abi shi bai bai hukumu ba ya gamsu da shi shi kuma ya gamsu da shi to wannan duk lokacin da aka kai ga abin da ya kai ya bashi duk lokacin da aka kai ga abin da ya kai shi bashi in wannan na to kaga shi ke fa alaihi wa jalsul misl wannan sai a yin gattanka a ce ni a daidai ba wani lil madi ko ga abin da shudi amma wal ijaratu li haliha jin gana nan kamar take wa kariyul hajji wanda ka ba da raƙumi a hau a kai mutane hajji oh Allahu akbar an biya yana da raƙuma guda goma yana da yana fatin za goma an riga an ƙare jingarsu to kila shi mutumin wajen Nijar na Sun kuwa na za su yi sai haji nan suke kamar jega misali muna magana da raƙumi sanda ana sa raƙumi to in a halaba in yayi jinkiri in ka tara alhakim alaihi don haka tun da ya jinkiri bai zo ba to sai shi alkali ko sarki ko hakimi sai a ɗauki abin nan abin da an ka bashi hakimin da an ka shi a ɗauka ba wani awo ba mai akwai ke nan ba ko to fa yan halawal mukutari yanzu in wanda shi ku adda kujerar shi ku jinkiri makana ku sai a ba wani kujera ce. a jingantar da nashi wuri to can shi mai raƙon ba wanda zai zo ɗauki mutane wa ziyaratu muna tare da kuwa lahu wa naƙasu wa alaihi da shi mai raƙumi da shi wanga mai kujera ya an ka jingantar ba shi da facin zaba to sai yanzu yanzu da an ka to an ka ce za a ba wani ya ɗauka to sai an ka samu can miliyan guda guda na yanzu ko an samu ya ɗauka ɗari tara tara mutum goma mai rage eh? miliyan guda sun ka rage ko to yanzu sai a ce mai to kayan jinkiri kada lokaci shi kule mutane an ba wani facin zanka amma ga miliyan guda sun sun ka rage awo to in ya zama ba a samu haka nan ba sai an ka samu 188 mutum goma nawa sun ka rage sai a ce to kayan jinkiri ba ka zo amma an ɗauki fatin zanka da katsayas abinda ya rage abinda an ka biyo yanzu miliyan biyu an ka biyo ka ka kawo kuɗin mutane a cika musu abinsu ah, ah. ah, yanzu bari mu ai sai ya zama yanzu kuma shi wanda adda kujera an ta kira bai zo ba sai an ka ba wani kujerar to amma wanda an ka ba kujerar sai an ka same ta da nakasu dama shi miliyan guda biya hajjin yanzu wanda an ka samu 800 eh, a gare shi to sai a ce mai to kudinka sun rabu saboda haka ga 800 suka samu in ku an ka samu mai son ya tafi ko a an ka samu miliyan 1,100 sai a ba shi 1,100 a ce ka samu riba don kajin girma ka tafi ba yanzu nan an yi magana akan raƙumi ko to yanzu sai mu dawo ga kujerar jirgi haka na faruwa kujerar jirgi kamfani an ba jirgi jigila sai bai taho ba ga fatin za ƙasa su waɗanda adda waɗanda abin nan shugabannin wannan matsala sai sun ka ɗauko wani kamfani sun ka ba jigila amma sai an ka samu raguwa to raguwa nan da an ka samu su filigiran ba su ka murna sun samu raguwa su rabe ba kamfani aka ba ya eh, wanda an kai magana ce a yi da shi aka yi duk shekara bai taɓa ba sai yanzu duk shekara da shi aka yi bai taɓa samun haka ba sai bana Eh. Ah. Eh? eh an ka samu kamfanin da shi ko sai da ya ƙara kuɗi kamfanin can sai ya biya to shi kuma yanzu shi mai abin nan mai kujera an kai ta kira ne an kai ta ina abin da mutane muka yi da sai an ka ba wani kujera ta yi ya biya miliyan guda sai ga ɗari tara ya to sai a ce mai ga kudin ka 900 kai jinkiri an ba wani kuje in ku an ga samu miliyan 1,100 sai a ba shi dubu ɗari baɗi wannan jirgin eh? ban ji ba a'a to eh, in yanzu ba a samu wani wanda haku jira ta bakon ga jirgin ba su ce haka nan to ai ka gani tun da an sa list ya ga shira ciki to wannan kuma daban na ai inda sun san wagga da ya an ka ga dole ana rike ta da mhm. eh. mm. mm. <laughs> abin da yake ciki ai dama ai ahalin abu su aka sa shi yanzu nan yan boko ba su bari yanzu an ka eh, eh, su mallam basu basu zama barnan ba ba to amma kuma sai abin da an kai shawara a faɗa musu Allah ya sauƙaƙa eh. fa'yan fatar waƙatu ko? in ko lokaci ya kubce ƙablar hukumi gabanin hukunci in fasa hajjin gata buɗe ba hukunci ba sai abin nan wa fasihu jinga tana budewa bi ta'azzurul istifa da wayata cikawa dan abin bai cikuwa to jinga na budewa saboda wannan wahala don haka yanzu kama an jingantar da gida wanda za a shiga a sai a shiga sai fadi ana iya zama cikin ruwa ululululu a bai yiwa hmm. to mu zo ina misali ka da aini kamar inda zatin abin ya halaka wamfina al mu'ajjiri min taslim haka nan mai gina ya ƙi saki ne ga ga wanda ya ba haya kuma mota eh ta ta to watan fasu sai mu kwana watan fasu hmm.